Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 22, 25 da kuma 16. Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tattace kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalon da kuma niya Kana masu na'uran kwamfuta suna iya daddangwala voa hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Madalla, masu saurare ladan barkanmu da saduwa da ku yau Alhamis yau laraba ladan ibrahim a yau ne daga nan birnin washington dc tare da maryam dauda da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan dauniyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin a cikin shirin za ku cewa jam'iyyar mai mulki a jamhuriyar niger karo na farko ta yaba da zaben kasar sai sun ce wai a cikin jihar zandar an kara biro dubu biyu har da rabi dubu biyu har da ɗari biyar na ƙarya alhali ko wannan an san da bashiwa har yau a jamhuriyar ta Nijar din game da zaben yankin da magaran kuma ta ce rumfunan zaɓe 5,120 saɓanin 7,000 da ake cewa. ne da ɗari da ishirin da Da hwari wanda dai OET ta yi oi e wanda aka yi ODT. Sai kuma a can birnin Ikon Najeriya inda aka fara taron karawa juna sani akan hanyoyin sadarwa ta duniya. Aka ce kan sadarwa wannan abu ne wanda kowa riga san shi. saboda ya kumshi facebook ya kumshi wiki ya kumshi whatsapp ya kumshi duk hanyoyin da ake aikawa da sako na zamani haka na kuma muna da shirin himma ba ta garago wanda ni da kaina ne zan gabatar muku amma fa duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Ƙungiyoyin adawa da ke tattaunawar samar da zaman lafiya a Sudan ta kudu sun amince da shirin kai dakarun 'yan adawa 1,370 a Juba babban birnin kasar don shirin zuwan shugaban 'yan tawaye Rick Mashar don kafa gwamnatin Gambiza kasar Wata hukumar sa ido a Sudan ta kudu ta faɗa a wata sanarwa jiya talata cewa ana sa ran 'yan sanda da sojoji da ke goyon bayan 'yan adawan za su je Juba ba tare da bata lokaci ba. haka kuma ana sa ran wasu jami'an tsaro za su haɗe da su bayan an kafa gwamnatin ta haɗin gwiwa biyo bayan shekaru biyu da aka kwashe ana yakin basasa a kasar shugaban 'yan tawaye rick mashar da shugaban sudan ta kudu salva sun rattaba hannu a wata yarjejeniyar kawo zaman lafiya a watan agustan bara inda suka amince za su kafa gwamnatin haɗin gwiwa ta tsawon watanni 30 kafin a yi zaɓe bakir ya naɗa Mashar a matsayin sa a makon da ya gabata wani mataki na farko a kan shirin kafa gwamnatin. Duk da wannan matakin na kawo haɗin kai, an ci gaba da samun 'yan fadace-fadace a wasu sassan Sudan ta kudu. A cikin shekaru biyu da suka gabata kuma dubban mutane sun mutu, mutane fiye da miliyan biyu kuma suka ƙaurace wa mahallansu. ana sa ran sakataren majalisar ɗinkin duniya banki man zai je birnin juba ranar alhamis in allah ya kai mu inda zai gana da mr kerr ya kuma je sansanin majalisar ɗinkin duniya inda aka ajiye farar hula waɗanda rikicin ya shafa hamshakin ɗan kasuwan nan wato attajin nan donald trump ya ƙara samun nasara a wata jiha a ƙoƙarin da yake yi na jam'iyyarsa ta republican da tsayar da shi a matsayin ɗan takarar shugaban ƙasa ya sami gagarumar nasara jiya talata a jihar nevada da ke yammacin ƙasar sakamakon karshe ya nuna cewa trump ya sami kashi 48 na kuri'a inda ya yi wa santa na florida mako rubio kau wanda ya sami kashi 24 shi kuma santa texas na ted, wato ted cross ya samu mataki na uku da kashi 21 wannan shi ne karo na uku da trump ya sami nasara a jere bayan zaɓukan da aka yi a jihohin new hampshire da south carolina a farkon wannan watan hakan kuma na kai shi ga dab da shiga muhimmin mako a yankin neman yakin neman zaɓe da yake yi yayin da jihohi da dama za su yi masa zaɓen a ranar 1 ga watan maris idan rabana ya kai mu a wani jawabi trump ya faɗa cewa duk da hasashen da wasu ke yi na cewa ba zai kai labari ba gashi yana ta samun nasara a ƙasar ya kuma ce idan wasu 'yan takarar na republican suka janye to ba shakka zai ƙara samun goyon baya Labaran duniya kuke saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Cibiyar kula da magance cututtuka ta Amurka da ake kira CDC a takaice ta ce tana binciken wasu rahotanni da suka nuna cewa wasu su goma sha hudu da suka kamu da cutar zika a nan Amurka kuma ana zaton ta hanyar jima'i ne suka kamu da cutar. A jiya ne cibiyar ta CDC da ke jihar Atlanta ta yi sanarwar ta kuma ce duk waɗanda suka kamu da cutar mata ne waɗanda kuma hanya ɗaya ce za a ce sun iya kamuwa da wannan cutar wato ta yin saduwa da namijin da ya ziyarci inda ake fama da wannan cutar a kwanan nan. Cibiyar na kira ga maza da suka je yankunan da ke fama da cutar kwanan nan da su yi amfani da kwararren roba ko kuma ma su ƙaurace yin jima'i da mata masu juna biyu ko kuma waɗanda ke da niyya ko fatan samun juna biyu. Duk da cewa ana kamuwa da cutar ta hanyar jima'i, jami'an kiwon lafiya sun ce har yanzu cizon sauro shine hanyar farko da ake kamuwa da wannan cutar kuma cibiyar na kira ga jama'a da su yi amfani da gidajen sauro da magungunan kiyaye cizon sauro ko kuma sanya dogayen kaya. Shugaban ƙasar Siriya Bashar al-Assad ya tabbatarwa takwaransa na kashar rasha vladimir putin cewa siriya ta shirya aiwatar da yarjejeniyar ta wuta da aka shirya za ta fara aiki a ranar asabar idan allah ya kai mu shugabannin biyu sun gana ta wayan tarho ne yau laraba kuma sun bayyana muhimmancin ci gaba da yakar kungiyoyi 'yan ta'adda kamar su isis da jabat hal al-nusra sai dai manyan mayakan sakan ba sa cikin wannan kudurin ta wutar da amurka da rasha suka gabatar ana sa ran ranar juma'a sauran kungiyoyin za su bayyana ko suna ciki ko kuma a'a kwamitin shawarwari na 'yan adawa ya ce shigarsa cikin yarjejeniyar na da muhimmanci don kai taimakon jin kai da kuma kawo ƙarshen mamaya da kai hare-hare ta sama akan fara hula. labaran duniya ke kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka to bari mu faro takon daga jamhuriyar niger inda karon farko jam'iyya mai mulki ta ba da ta game da zaben da aka gudanar a kasar kamar yadda sulaiman barma ya tattauna da humudu muhammadu sarkin yakin zaben muhammadu isuhu kun san akwatin zaɓe ga hili ne ake buɗe shi kowa yana kallo kowa yana gani kowane ya sa abin an samu garinsu kenan ya za a zuwa yau sai ni ta fara hiddowa rizita ba amma bari ta kare ba a ce abin da ta hiddowa karya ne to shine mun ka ce sai mun mai da martani don mu gaya ma 'yan nijar abin nan da suka faɗi karya ne kuma cikin ƙarin karya sai sun ka ce wai a cikin jihar zandar an ƙara biro dubu biyu har da rabi dubu biyu har da ɗari biyar na karya alhali ko wannan an san da bashi yiwa tunda in an yi biro dole ne sai an sa president na biro dole ne kowane parti sai ya kawo wakilin shi to ya za a cewa an yi biro dubu biyu wanda ba a san da su ba wa a president kinsu wa a wakili ciki wannan biro to wannan zance na karya ne kuma don su tara mutane hankali ne mun shi ne mun ka ce ya kamata a gaya ma mutane kasu yarda da wannan zance na karya muna ribin mutanen lalci zawa ne a sai lalci zawa banza ne misali ministar yadda sakamako yake zuwa sannan a hankali shin ya za a iya cewa ya kuke ganin sakamakon kuna da kwarin gwiwar lalle za ku cimma gurin nan na 'yan kukawo mu sakamako yadda shi ke hitowa kamar yadda na gaya muku mu yarda da shi saboda abin da sai ni ka faɗi shi na hito da cikin akwatin zaɓe dama kamin zaɓe mun ce muku mu abin da muke tamaha shine mu ce bugu guda to kenan yanzu wannan sakamako in ya zo kamar yadda muka nuhi sai mu ci alhamdulillah akwai alama to ga wanda muka gani akwai alama amma dai ba mu iya faɗi sai dai in an ƙare sakamako tun da ba mu adda hujja faɗi ba eh, mun dai ga haske cikin wannan zaɓe tun da mun ga gaskiya mutane su yi taro kuma kamar yadda in president kinmu ya zo ya yi mitin mutane suna taruwa su taɓa mai mun ga zaɓe mutane sun hito ga ɗumbin bin yawa kuma har yau dai mun ga dai waɗanda sun ka kaɗa gaskiya waɗanda sun kaɗa mana suna da yawa. To madalla har yau dai muna cikin jamhuriyar Nijar din akan zaben amma wannan karan a yankin da magaran inda ake takaddama akan rumfunan zabe ga tamar da ci gaban rahoton. Malam babai a yanda aka gudanar da zabe kawai mu a gurin mu babu laifi babu matsala akai aka kare. Muna fata Allah Allah dora mu wanda yake alheri a gare mu. Ko da ba masa shi uba an yi shi lahiya an kare lahiya. Sai dai kuma har yanzu muna tsiman sakamako har yanzu shiru ba mu ji ba komi a samu dai matsala ba dai irin wannan babban matsala wadda ake ta mahanni mai suna matsala me amma matsala kawai ɗaya ce ta yanzu mu musamman a yi zaɓe ya lokaci haka wajen ba da sakamako kamar mu dai gaskiya abu kamar mun bashi rishin yarda kwa saboda mu yadda muka yi wayo an mun tashi sunan muna diyar Nijar tun da aka tasa ba haka nan aka gani ba amma yanzu lamura sun canza gashi yau kusan kwana biyu ana jiran resulta ba a hiddo ba kenan dai alamun cewa ana nan ana yin wani abu wanda mutane ba su gane da shi ba Fatima Daula a zaɓe ya yi kyau an yi shi lahiya an kare shi lahiya yanzu abin da muke bukata tsumin sakamako kawai muke abin da yasa ya birge ni ana so a yi cece ku ce Allah ya hana mu kawai Allah ya kare mu nan garin da ba a yi ba wani tashi hankali da kowa da kowa an yi zaɓe lahiya an kare lahiya kamar yadda mutane ake tsammani za a yi rudani a yi wani tashi hankali ko bige-bige sai aka ga an zo an yi zaɓe cikin lamun lahiya kowane bureau de vote an yi zaɓe mutane sun koma gidansu lahiya sakamako diyan da ya hutu jama'a kurin a rungumi kadara. Ashatu Lawali ita ce mataimakiyar shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta ta da magaran. Haske ta kawo kan adadin masu zaɓe da yawan rumfunan zaɓe da ake ta raɗe-raɗi biyo bayan saɓanin adadin mazaɓu da aka samu. inda da farko rumfunan zaɓe 5,125 ne aka ce ake da su a nan da magaran amma wasu na cewa dubu bakwai da 'yan kai inda ta shaida ma manema labarai kuskure ne aka samu. To wallahi Allah kun san hayaniya informatisiya ne kuma shi sai da muka yi da yi ba bisa wannan zancen. An ce dubu hamsin ne da ɗari da ishirin da biyar sai suka ba da ni ina daidai zagaye aka ce an ba da dubu bakwai to da muka zo jijiyoyin wuya suka tashi dukkanmu muka ce ba mu yarda ba kuma dalla dalla aka mana lissafi aka yan siyasa suka yarda yan wara hular suka yarda mu rantsatsin mu ma muka ce mu dubu biyar ne da ɗari da ishirin da biyar da hwari wanda dai oit e ta yi oe wanda aka yi odt a'a wannan zance babu shi an zubda shi zance zancen yan matan amarya ne kawai ba haka bane tamar abari muryar amurka daga damagara a jamhuriyar Nijar. yau abin da ke damuna siyasa kasan mu ke ban tsoro da haka hankalin gano bai kwance kuma ga lokaci yana ga tahowa nan gaba dan kaɗan ana To daga Nijar kuma sai Najeriya inda yanzu haka aka fara taron karawa juna sani akan muhimmancin kafofin sadarwa na zamani. Ga baban gida Jibrin da karin bayani a cikin wannan rahoton. a nan birnin lagos dai wakilai daban-daban daga kasashen afirka da ma duniya ne ke halartar wannan biki inda aka baje kolin kayayyakin sadarwar zamani masana dai sun yi fashin baki akan hanyoyin inganta harkokin sadarwar zamani ta yadda za a kaucewa shiga hurumin wasu da basu ci ba su gani ba walau al'umma ne ko kuma gwamnati sai dai masanan bakin su ya zo daya wajen yin allah wadarai da matakan da wasu gwamnatoci na kasashen duniya ko kuma hukumomin tsaro ke ɗauka na ganin an dakile amfani da kafofin sadarwar zamani kamar da malama ungozi otita wata 'yar najeriya da kuma ƙasar amurka ta shaida mani a wajen wannan taro i believe everyone should Be, be heard. So anytime that you choose to Ta ce a ra'ayina na ganin akwai bukatar sakawa al'umma mara domin gudanar da harkokinsu ta kafofin sadarwar zamani dan aka ce za a ɗauki wani taki na takurawa na hana al'umma amfani da wannan kafa to ko shakka babu wannan yana nufin takurawa ne tare da tauye haƙƙin da bil'adama ke da shi freedom of speech is a part of it so you should be able to voice malam madassir abda aka fi sani da suna md wani kwararre ne a harkokin sadarwar zamani kuma na tambaye shi yadda ya ga wannan taro da kuma alfanun da ke da shi ga masana harkokin sadarwar zamani kamar sa. Kafofin sadarwa in aka ce kafofin sadarwa wannan abu ne wanda kowa riga san shi. saboda ya kumshi facebook ya kumshi wiki ya kumshi whatsapp ya kumshi duk hanyoyin da ake aikawa da sako na zamani to kamar a najeriya wani kafar sadarwa aka fi amfani eh a najeriya ma ko a duniya baki ɗaya kafar sadarwar da mutane suka yi tantancewa musamman bincike na nelson group da ke Amerika sun ce facebook shine babban kafan social media da aka yi amfani da shi a duniya wani irin tasiri yake da shi ga matasanmu eh, in dai tasiri ne ga matasa ba ma ga matasa ba ga al'umma baki ɗaya musamman na wannan karnin da muke ciki yana da amfani matuka ba ma zai lissafa ba sai dai a ɗan hidda abin da ya samu to kwanan nan yan majalisar dattijai na barazanar cewa za su kafa doka na takaita amfani da wayannan kawofi ko matasa kun goyi bayan wannan a ba mu gamsuwa dan hana yin amfani da social media ba karamin matsala bace a Najeriya saboda amfanin shi ya ma wuce duk inda ake tsammani misali yanzu ta hanyar shi ana iya ilimantar da mutane ana iya nishadantar da mutane ana yin abubuwa da dama to idan aka ce a hana saboda wai ana aiwata waɗansu 'yan siyasa aiwa siyasa kawai ke amfani da shi ba ko shugabanni yana taka rawa bangaren kasuwanci yana taka rawa bangaren ilimi da ma sauran duk bangarorin rayuwa na dan adam shi da wannan biki na makon kafofin sadarwar zamani ana gudanar da shi ne a kasashe goma sha biyu a faɗin duniya kuma birnin lagos na daya daga cikin biranen da ake gudanar da wannan biki kuma birni daya tilo da ake gudanar da shi a nahiyar afirka najeriya dai na daya daga cikin kasashen duniya da ake amfani da kafofin sadarwar zamani musamman ma dai facebook baban ya jibrin murai amurka daga lagos to an gaishe ka baban gida har yanzu ana tare ne da sashen hausa na murya amurka da ke birnin washington dc yanzu muna agogo ya ce karfe goma na safe da minti goma sha shida a zauna domin zan gabatar da shirin himma ba ta ga rago Jama'a barkanmu da haka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta garago shirin da muke tattaunawa da bakonmu Mustapha Hashim Kurfi ɗalibi a jami'ar Boston da ke Massachusetts a cikin shirin da ya gabata dai mustapha yana muna bayani ne akan bambance-bambancen da ake samu a harkokin ilimi tsakanin najeriya da amurka kuma ya tsaya ne inda yake bayanin cewa a nan kafin ka kara karatu ma sai ka samu aiki wai aka ce garin daɗi na nesa to ga dai mustapha domin ya ci gaba da yi muna bayani ka gani hmm. ko bara akwai cikin ɗalibai na waɗanda sadda za jarabawa ƙarshe suke gaya sun samu aiki ka hmm. saboda komai na tafiya bisa tsari aikin koyewa ko ko dai wani aiki na daban ayyuka kawai na ofis ma da sauransu ai duk gaba ɗaya kowane ne za a ce ka ka zo tukunna a yi ma jarabawar kwacin abin da mucin za a yi a ce maka kamar aptitude care eh. wato kamar wani gwaji ne na na hazaƙa ko kwazon ka amma mustapha wasu wasu ne ake zaɓa su ko suke samun wannan daman ko ko kusan duk kowane ɗalibi ne yana da irin wannan daman kafin ya ƙare a ce mashi zo kai muna aiki sabanin abin da da shi gaskiya dama ce ga kowa ba warewa ake ba sai dai wasu lokutan ya danganci da wani aiki za ta yi misali za a iya a ce ana bukatar wa'anda suke bukatar aiki iri kaza amma za mu fi mai da hankali ga wanda yake da warewa ta kaza da kaza da kaza kamar misali mu kama a najeriya kaga da yawa wurare yanzu za su ɗauki aiki za a ce ana bukatar bayan kana da digiri a kaza da kaza kuma ya zama cewa ajin digirin da ka gama da shi misali ka gama da first class ko a mm. second class ko wato dai mai daraja ta daya ko mai daraja ta biyu mm. mafi girma ko matsakaici ko wani abu sannan kuma a ce kila ana buƙatar sai mutum yana da ilimi na na'ura mai kwakwalwa kamar kwamfuta ke mm. so a nan ɗin ma akwai ire-iren wa'annan abubuwan zai dai ba wai ina takaita bayanin akan ilimin kwamfuta ba ne ba amma dai eh, za a sauran abubuwa dai haka makamantan su kamar na misali za a ga cewa akwai cikin ɗaliban da za a ga cewa suna yin yarika kamar hudu bacin kasance wasu turawa ne suna yin turanci za su iya faransanci sun iya larabci sun iya wani yare na afirka kuma kamar hausa ko ko ko wolof ko mandinka kana nuna ana koyar da hausa a wasu jami'o'i a nan kenan ƙwararre da gaske hada ta nan ma wannan nan nan nan boston ka gani Oh. to so wannan shi ne abin da abin da ke akwai akwai bambanci kwarai tsakanin yanayin yadda su suke daukar aikin da yadda mu a can muke tunda sunan kaga duk wannan abin na a ce ai akwai sanayya tunda ba ka bukatan ka san wani gaskiya in dai batun aiki ne aksari bisa cancanta ake cancantan ka ita ce sanin sanin waninka gaskiya ah, akwai inda wannan zai iya yin tasiri amma fa ba shi kaɗai ba tsura misali eh. sadda mutum zai zo ya ce yana neman ya samu admission ya samu karbuwa a zai zo jami'a ya ɗalibta ko a matakin digiri na biyu ko a matakin digiri na digirgir eh, phd kenan hmm. za a buƙaci a samu kamar malaman da suka karanta da ke a jami'a su ba da bayani game da wannan sanayyar na da tasiri amma fa idan ka yi abin kirki a baya ba hmm. kawai zan zo in ce a to ladan a yawa da Allah ina buƙatar ka rubuta cewa ka sani kuma ka sani ina da hazaka da sauran sa'a sai kai ka duba ka ga a lokacin da nake dalibtar karkashin ka ina cikin misali ɗalibai ne masu hazaka koko yawa koko kawai haka nan ne ba zai yi ba haka nan kawai ka ce dan ana ji a bincika a gane shin haka ne ko ba kai ba kwanan da oh. nake ji a wani professor a jami'ar yau abin da ya faru kenan ya rasa aikinsa wato sanayya ba ta da kowane irin tasiri kenan gaskiya ba ta da irin wannan tasirin na cewa ai da akwai sanayya ko a ce ai wannan sunaye ne wanda wane ya bada kawai a dauki su ma ba sai an yi ka'ida ba ko a bi dokokin da aka shimfiɗa na a dauki aiki a'a to kaga wannan ya bambanta kwarai da yadda mu muke a kasashen mu kuma in dai za a samu irin wannan kaga dole abin ya shafi da cin hanci rashawa da rashin cancanta ya shigo kenan kwarai to kuma ka ga wannan zai fi illa idan ka kai abun a bangaren da ya shafi kamar harkar lafiya ko eh. harkar ilimi ko wani abu makamancin kamar a ci tuƙin jirgin sama hmm. ko dai ba wai ana nan sauran fannonin ba su da muhimmanci bane ba amma ka yi mamakin a ce an ɗauki likita bai cancanta ba ko an ɗauki wanda zai karantar bai cancanta ba hmm. to kaga ai dole akwai akwai hadari sosai akwai hadari sosai nan nan eh, saninka da kwazonka shi zai hishe ka shine shine abin da ka sani shine madogaranka exactly shine shine ginshikin da zai sanya a ce a dauke ka a baka kuma banda hakan ma ai bayan an dauke ka aikin dole akwai sa ido da za a rike akan akan akan me aka sa ka yi wanda wannan yana taimaka musu wurin ganin cin cimma buri abin da duk sun yi a gaba. Ba, ba maganin dangantaka da tsakanin malami da ɗalibi ta sanayya kenan ko da ko wani abu ka haɗa ku ta daban bayan maganan karatu a gaskiya duk yadda alaƙa take tsakanin malami da ɗalibi ba za ta sanya ba a ce ta yi tasirin da zai sanya misali a ce an ba ɗalibin ya ci alhali bai ci ba ko ku a kau da ke daga abin da ya kamata a yi a ce ba za a yi ba amma fa wannan bai hana wai alaƙa ta zama kyakkyawa ba sun fi kowa kyakkyawar alaka tsakanin malamai da ɗalibansu tunda ka gaba kamar mu can da zai zama cewa dangantakar da ke tsakanin malami da ɗalibi kamar abin da ake hausawa suke cewa ne kamar annabi da kafuri. Hmm. in an hange shi shi dai a kauce da sauransu saboda ana an riga an sa maka wani tsoro sunan tsarin ba haka yake ba malami yana da wannan kana'ar ta cewa ai ba dan dan koyo ba da gwani ya kare kuma kowanne daga cikin mutanen da zaka haɗe shi yana da irin tashi wayar da basirar da Allah ya bashi kash lokaci ya kawo jiki masu are a tarbiyyar mu a shiri na gaba yanzu a madadin bakon namu mustapha hashim kurfi da cuba jodo ne wanda ya daidaita sautin shirin ni ladan ibrahim yau ke cewa sai wani sati cikin ikon allah Ga da busa shi ta kyar gahayin riga da busa shi take riga in ji fulani riga babu busa riga babu busa dajin Allah To Madala yanzu kuma mun zo ga ra'ayin da ku masu sauro kuka aiko muna. Filin zai bude da wasikar haɗin gwiwa ta Malam Ango malamin makaranta. da sani mai lange-lange ya wuri suka ce yunkurin dawo da martabar farashin man fetur a kasuwar duniya da shugabannin kasashen najeriya da saudiya suka yi da fatan zai yi tasiri a daidaita farashin man fetur sai kuma wasikar matthew garba ita ma ta kan man fetur ne ya ce allah ya sa ziyarar aiki da shugaban kasar ta najeriya muhammadu buhari ke yi a kasar saudiya a kan cima matsaya ɗaya game da rage yawan fitar da man fetur da kuma dawo da darajarsa a kasuwannin duniya kwalliya ta biya kudin sabulu wasiƙa ta gaba ta fito daga hannun shayabu idris kofar fada bulangu ta ce alhamdulillahi an kammala zaɓe lafiya a jamhuriyar Nijar. To kuma zaɓe ta seni yanzu fa kallo ya koma gare ki da fatan za ki adalci wajen bayyana wanda ya lashe wannan zaɓe. Daga ƙarshe muna fatan Allah ya ba mu shugabanni nagari a ƙasashenmu na Afirka baki ɗaya. Amin. o sai kuma wasikar abdullahi mamadu mai yama yace ina kira ga 'yan kasuwar ƙasa ta najeriya da cewa ya kamata su dubi girman allah su rage wa kaya tsada domin wallahi yanzu komai sai ƙara tsada yake yi kawai ta fatar 'yan kasuwar najeriya za ku ji tsoron allah sai kuma wasikar yahuza kamba wadda ta ta'aziyya ce ta ce murar amurka don allah ku miƙa min saƙon ta'aziyya ga 'yan uwan matar nan da aka yi wa yankan rago tare da 'ya'yanta a garin birnin gabi ya allah ka ji kansu da rahama waɗanda kuma suka yi wannan aika-aika ka tuna masu asiri sai kuma wasiƙa usman shitu mahuta ya ce allah ya sa matakin da gwamnatin jihar kaduna ta ɗauka na kafa dokar yin wa'azi a faɗin jihar ta kawo zaman lafiya da fahimtar juna a tsakanin shugabannin addinai tare da kawo ƙarshen rikicin da kan faru a tsakanin wasu addinai sai wasiƙa ta ƙarshe da ta fito daga hannun muhammadu garba ya ce ina kira ga 'yan uwana 'yan najeriya da mu dukufa wajen yi wa ƙasarmu addu'a allah ya kawo mana ƙarshen farashin kaya to madalla yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice. yawa da ke tattaunawa samar da zaman lafiya a Sudan ta kudu sun amince da shirin kai dakarun 'yan adawa 1,370 a Juba babban birnin kasar domin shirin zuwan shugaban 'yan tawaye Rick Mashar don kafa gwamnatin gamin Gambiza a kasar. Wata hukumar sa ido a Sudan ta kudu ta faɗa a wata sanarwa jiya talata cewa ana sa ran 'yan sanda da sojoji da ke goyon bayan 'yan adawa za su je wato birnin Juba ba tare da bata lokaci ba. Haka kuma ana sa ran wasu jami'an tsaro za su haɗe da su bayan an kafa gwamnatin ta Gambiza. hamshakin attajirin nan donald trump ya kara ya wato ya kara samun nasara a wata jiha a kokarin da yake na jam'iyyar ta republican ta tsayar da shi a matsayin dan takarar shugaban kasa ya samu gagarumar nasara jiya talata a jihar nevada da ke yammacin kasar sakamakon ƙarshe ya nuna cewa trump ya samu kashi 46 na kuri'un inda ya yi wa sanatan florida mako rubio fintinkau wanda ya samu kashi 24 shi kuma sanatan texas ted cruz ya sami wato ya zo mataki na uku da kashi 21 to madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin sai an jima kuma mu sake dawo muku da wani sabon shirin idan an jima a mu na dare wato shirin waya muna son ku gaya mana ra'ayoyinku ne akan tasirin ziyarar da shugaba buhari ya kai ƙasar saudi arabia yanzu amadun kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ita maryam dauda da ta taya ni gabatarwa da julie gresham wadda ta bada umarni sai injiniyan mu nashwam ni ladan ibrahim ke cewa a ci gaba da kasancewa da sashen hausa domin jin shirin yau da gobe wanda jamila da halima jimaru za su gabatar yanzu nan sai an ku.